Hausawa Top TV tashar al'umma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Abdul Jabbar yake magana. Ina jin gashe. Yau abin da nake bukata mala idan ka amsa zaman nan saboda muna ta zaune ba mu san zaman da muke ba. Inda bukatar za ka zauna da iya. To ina son ina ina jin ka. Ana jiya. Ina jin ka. Yanzu wannan wannan kes din na Abdullahi shi kadai ko wannan mutanen Kano ne gaba daya ai ina buƙatar wanda duk ya amsa ne ni yanzu zan tafi hukunta wanda duk ya amsa min ni zan je in kulla zaman ni da kai zan bi gurin ɗaya ɗaya zan yi magana da kowa. Yomu da tun mun yi bayani a kan makalla tun mun yi bayani to ne a dala ka an da sai ka kira ni ma ka ga mun gashi duk. To abu wani ka zan tun mun faɗa. Ka amsa za ta yi wani. Wani na asa mun an sa da yawa ma. a'a yanzu ka kuma bayani da yaran ka yanzu kuma da kowa da magana gane sai bayan ɗaya. kana ce ba mm. ai mun muna yin abu ne a kungiyance na mm. fahimta mm. ba abu ne da muke yi da ka ba Ku taimaka min, ku za ka taimaka min yanzu in san suwaye yanzu ka amsa za su zaman. Yanzu yanzu an tara Allah ka yi magana da Allah yanzu sai ba ka san da suwa kake magana ba kan bukatar A'a ai duk wanda aka nuna min na gani a facebook yana magana cewa zai zo na ga kana cewa a tare ni ko kuma washe gari za ka fita shi yasa yanzu na ce da Allah su taimaka da na kira wasu wasu na same su wasu ban same su ba yan so da in shiga in fita kwana a min masallaci kuma kun ci ku zauna da ni ba za ta ne ta zama haka ba ya kamata ku zauna ba ta ki a zauna dai mala ta a zauna ai wallahi tallahi ta a zauna inda kana so a zauna ai da an zauna to yanzu ga ni na ke inda aka kallahu yanzu kana dina malam eh kana malam ina jin ka ina so mu yi magana ta fahimta eh ta ganewa wannan kes din abu ne guda daya ina fatan kana fahimta ina fahimta ba ka nemi ba ka nemi gwamnati ke maka adalci ba ai ba magana wajibi ne ce wani na zuwa ne wajibi ne jama'a ai ba inda aka tabbatar da laifi abin da ya sa zauna da mutum ba wajibi ne ba a ka bane to shi kenan ai abin da ka faɗa ne nake ma magana ce ai abin da na saurara wannan abu ne da kuma ne ya ka faɗa ni ni na san ni ni na san kalmomin da ba saurara editin din da saurara ne saurara ne mala saurara ne yawwa ai yanzu kaga mm. kai magana aslan ka eh. ce gwamnati ta maka adalci eh. a kira masa malaman nan eh. ta zauna su sai ka da ban faɗa ba ku zauna da ba zan dan ba zan aya za ka wuce ba ba kai gaba ci da ai tambaya za ka wuce bari in ma tambaya yau da ban ai ne nake maka ni ne nake maka magana na ji magana amma an ka wuce zan yi manta bari in ma tambaya yau ya yi hakuri yau da ban ce ai mun adalcin zauna da kuma kawai hukunci za a mun kenan ba za ku zauna da ni ku tabbatar da laifi ba sai kawai ba mu shaida su a zakar da wallahi malam Abdullahi a babi ne babi ne an kwantata babi na adalci wallahi da za muna shawar mu zauna da kai in kana da kyakkyawan fahimta za ka fahimci mu za mu fahimci ka wallahi wannan wannan kyakkyawan fahimta ai ka ji a cikin lakka na faɗa idan ita gwamnati ba za ta yi shirin wannan zaman ba ya mm. ba mu dama mu zauna da mu da kai abin da cikin na faɗa yana cikin kake. Kana mm. ci abun faɗa wa duniya sun ji jami'an tsaro sun ɗauka sun ji mm. sannan kuma yanzu da ka bugo min waya idan har tana so a yi zaman zama da asibaba ai ta ce da zara ne za a yi zama tun da za dama an so kukan baki ya mutu a mu zauna mun yi da shi ma mutu zamu ya zauna yanzu da sai ka yi to ta yaka ci abin da za ka yi mana shi ne sai ka je ka je a kuma ka ci. tun da hukuma kotu ta sa an dage zaman nan Eh. kai abdul jabaru eh. kana buƙatar eh. dan Allah gwamnati ta saka ne mata a sa mata rana ko a masallacin sarki ko a inda ka zaɓa a sa mata rana a zo a zauna tsaya tsaya tsaya tsaya ka ji ni ka yi rabas gaskiya da magana ka dawo da ita baya ai an wuce wannan ba ya hakuri ya hakuri ji ca nake yi gwamnati har takarda ta aiko kwamishina guda ya kawo min har gidan da tsarin zaman da za a yi a rubuce aka ban na ba da acceptance letter aka wa da gwamnati a ranar eh. to wani tsari za mu bayan wannan abu da gwamnati ta bani shi rubutacce kuma yanzu yanzu me yasa ba a ba ah, me yasa ba ai ba shine yanzu kiran da ne muku saboda kun shiru zuwa yau an je yanzu kun ce kotu ce kotu ta janye kuma ina ta zama yau kwana goma da janyewa shi sa na ga to wanda tun da ya zo gwamnati ban sa gwamnati ne kawo maka takarda ko na'am kwamishina shi ya kawo kwamishina ya kawo maka takarda ba ya kawo ka ba za ka yi kwamishinan ka ta ya shi ya ba ka nama ba na kira shi na kira shi bai daga ba to ni ma ina shaida ma kamar yadda na gaya maka wa yaron ka dazu mun zauna da gwamna mun zauna da kwamishina mun zauna da duk wanda zamu zauna a tsara ne a masa tun da abin da yana hannun gwamnati wallahi ko da ko gobe gwamnati ce abin a zaman nan wallahi Abdullahi abin da nake so yanzu nake nan na samu mutum ɗaya sunansa Malam Abdullahi Gadan Kaya ya amsa zai zauna in yanzu aka tsara zama na samu mutum ya wata kana ji na afa magana na ina ji ai ai ka san tasiri hasili mhm. ai babu wani mutum ina mm. fatan kana fahimta mu mm. dai a cikin wanda muke fafatawa da kai a nan Kano ban ce ma na wajen Kano ba inda mm. akwai ra'ayukan wasu malamai suna ganin an tara an zauna da kai za a tara maka gata ne an zauna da kai ma ba za ka bari a san tauna da kai ba horo da kai kaza ko wannan ra'ayuka ne na wuta ma tambaya ai ba koyi ma ba ne ba da koyi koyi ke ke ke wannan dan wai dan farka dauka cewa su ga yaran ka da suna cewa eh. ai hakuri aka maka da ka ce maka Mai fatan yaran sun fita suna cewa mun ji tsoro mun kasa zama har wani ya fita yana cewa mun tsoro mun kasa zama shi sa ne muka wannan bayanin ce maka akwai fahimtar yan uwa ne mu ya kanmu a cikin mu akwai da suke ganin ba lalle ne a ba da haɗin kai ma a yi zaman ba kai karan kanta wasu kuma suna ganin ai duk abin da za ta faɗa ta riga ta faɗe shi kuma maimaita shi za mu kuma muna daga cikin waɗanda muna ganin a kira ta a jibbe ta ya maimaita abin da ta yi na kuskure mm. idan kuma ka je ma da ta fara yi maka addu'a mun zama ɗan uwanka da shi tsaya ka ji ni tsaya ina kyauta maka zaton wala Allah insha Allah wannan abin zai faru Mm. wani Allah in Allah sa da ka canza ra'ayi da ni na fi kuma farin ciki Allah ji ne barka ji ne magana canza ra'ayi ai abu na fi komai su tun da ni ka ga ra'ayi na wallahi da fahimta zalla nake yin sa babu wani wanda nake tsoro a yanzu dinnan ka ga masa da ni canza ra'ayi wallahi da zuciya ɗaya zan zauna da ku ba matsala ya da kallon tana zuwa da matsala ta hujja da ta fita wani gun zan muku godiya zan karba za ku ga abin ba Allah ma albarka na ku da dadin wannan zance da ka faɗi shi to to yanzu abin da yake abin da yake so kai shi barba rikitar wani dalla jini kana ji ko to na kana ji ko mm. Mm. abin da nake so in kai ma alfarma guda daya to wannan kwamishina da ya kawo maka takarda mm. har gida ai ta zo gwamnati ta karɓi wannan abu eh, ko ba ta bane da mu da kai duk ana karkashin gwamnati muke ko haka ne yawwa to sai ka sake kiransa kai masa magana to ce wannan abubuwa da za a zauna da kai da ni ka san tsari na yanzu abin da na ɗauka tun da na kira shi bai ɗaga ba duk wanda abin da ya shafa ba shi kadai ba ne akwai wani kwamishinan ma bayansa na kira ya ce biyo ne bai biyo ba wannan kare ina kai kira ki da dauka ba kare ta yanzu da kira shi na ce kira ta tsaya kwarai kuwa da gudu kuwa ayyuka da gudu musamman ya wada to ina ba zan kira kwamishina mhm. zan masa magana in ce Abdulgafar yana da bayani a hannunsa da gudu abin da ya shafa mukabala dan Allah ya saurare lalle in kai mun wannan kamun babban aiki to in Allah ya sa eh, kuma kuma kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, aka kuma, kuma, kuma, lambar wayarka ba zan iya samun ka kai da ya ai wannan duk ma awa 20 na shi da lamba ta kwamishina da hmm? duk kwamishina sai ta ta ina da lambar kamala ina da lambar kamala ba kai zaka kira ne da kyau ina da lamba ta zai same ni kai to zan sanar da shi to ba laifi yanzu ina jira kuma abin da nake ka da Allah do annabi ka taimaka tunda ka ga na kaddara ka kiran da nema kaddara ce ta sa na waro ka waɗanda na wari su Allah do annabi ku taimaka ku ba mu adadin waɗanda za su yi zaman nan dan mu samu bakin zaren in commissioner ya kira ni in san inda za mu dora saboda yau kawai waɗanda za mu samu ba mu sallar juma'a ko ba mu sallar juma'a dukkan waɗanda za su zauna da kai a tattauna ne suna hannun kwamishina. To babu damuwa yanzu ina kira. To yanzu ina kira. Alƙawarin hukumin yanzu na gode ina zaman jiran kwamishina. Zan kira zan kira bi izinin Allah ta'ala zan kira kwamishina ko mu san zan sa a kira shi a gaya masa. Kai kuma kai kuma ka ci gaba da hmm. ka tsaya a kan wannan matsaya da ka tsaya cewa a shirye kake a zo a zauna da kai. Ka tsaya maka hutu. da ta kusa shara ta Abdullahi yau ma za mu iya ga mutane karatu a ya ka ji asbishin wa da mun farin ciki kana ji na wallahi da da kake cewa wai zaka faɗa masa wai zama gashi na amsa a yi zama kar zaka gane dariya mutumin da ni yanzu ba ni da cas ko an sai yadda kuka ce a yi da ni har masu cewa kisa ko kisa a kashe ku. Kai dai abubuwa ne. Akwai wanda su ake abubuwa mana abubuwan da nake gani kawai su abin da suke wa musu a kai eh, eh, sai mu yi waya ko ba za a zace masallaci ni ne yanzu a ba zaɓin ni zan yadda a zauna ko ka yadda a zauna yaushe ma na isa in ba wa in ba da zaɓin har da za a ce na amsa ko ban amsa ba wacce amsa ta ta wuce acceptance da wancan biyu ranar da ba bani takardar invitation ta dialogue a ranar na roƙa

kuma na fatan ma daga kai yanzu ba wanda zan kira tun da magana ka yanke ba. a ah, ai ba ne ai kadiyar ka ce ka dauko ta mana da ba za ka kammala ba wanda zan kira ka kammala ni kwamishina na kira shi bai daga ba yanzu idan kwamishina ya a ah, wani sauran mutane da kake za ka kira su sauran mutane da ma ai bai wuce ba waɗannan dai gayyar yadda suka je gidan gwamnati suka yi min ƙarya strategic na a ba magana ba magana gariya ba na so ai mun zo da tabbata kai magana yanzu na ga magana ce ni da kai ba magana yanzu ba mu yara ai da kai eh ba ai gariya ba kai karfa ba ta rage an zo an kawo ba ku mun kana ta zo da kwamfani kamar mun ga da gudan za shugaban salawatu salamu na gaya masa ni abdul jabbar na faɗa annabi wannan kalmomi ni ai yanzu na da nasa an eh. yi kira kokari to shine babu anar mu ba ba